يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka masjid sheikh abubakar mahamudu gumi rahimahullahu ta'ala a wannan dare da ya dace da daren sha biyu ko sha uku ga watan rajab hijira na da dubu hudu da arba'in da biyu wanda kuma ya daidai da ashirin da hudu ga watan februari miladiyya dubu biyu da ashirin da daya wannan shine zama na biyu a karkashin wannan littafi da muke karantawa na matulul ajurumiyya insha Allah jiya mun ɗauko daga farkon littafi mun tsaya babin da yake magana akan muftada da khabar a gurguje za mu tashi babi da yake cewa babul awamilid da ala alal mubtada wal khabar babi da zai magana akan al'awamin wasu ayyuka addakhila waɗanda suke shigowa alal muftada mubtada wal khabar ga mubtada da khabar idan muka kula da karatun da muka yi jiya za mu ga yana nuna mana cewa mubtada shine wanda yake zuwa a farkon jumla khabar kuma ya biyo baya to wannan babin zai nuna mana kuma akan samu su ayyuka su rigayi muftada, da khabar din kuma zuwa yace wahiya salasatu ashiya abubuwa ne guda uku kana wa akhawatuha ana iya samun kana yazo mubtada yazo a bayansa kamar yadda muftada a farko yake zuwa wani lokaci sai kaga kana ya riga mubtada zuwa wa akhawatuha da yan uwan kana din kana da ƴan uwanta zai zo ya kawo mana irin su sara da makamantansu wa inna wa akhawatu haka akan samun inna ya rigayi mubtada zuwa wa zanantu akan iya samun zanantu ya rigayi mubtada zuwa wa ha da ƴan uwanta fa amma kana wa ikhwatu ha amma dangane da kana da ƴar uwarta ƴan uwanta fa innaha tarfa'ul isma to idan kana ta rigayi zuwa ko ɗaya daga cikin ‘yan uwanta to takan sanya rufu'a akan suna dan galibi mubtada wani lokacin yakan kasancewa suna ne to sai ya zama ya mai da sunan ya ɗau rufu'a watan shibul khabar sai kuma da ta mai da khabar ɗin ya ɗauki nasaba wato fataha wahiya ita ce kenan in kana so ka ji kana da ‘yan uwanta to ga sunan wa sune kana wa amsa wa asbaha wa zalla wa bata wa sara wa laisa wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama kaga so sha uku kenan to na tambaye ka menene kana wa akhawatuha to ga sunan sune kana wa akhawatuha to in ɗaya daga cikin su ya rigayi mubtada da khabar zuwa to zai mai da mubtadan ya dauki rufu'a shi kuma khabar din ya dauki fataha wa ma tasarrafa minha nahwa kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih wa ma tasarrafa minha akwai kuma wasu daga cikin ƴan uwan kana din waɗanda su kuma suna tasrifi wato sukan iya canzuwa da gwargwadon yanayin wuri sarfu kenan Min ha daga cikinta na hau kwatankwacin ka ce kana wa ya kunu kaga kana nunun da fataha ya kunu fa to da ya juye sai nunun kuma ya dawo ya ɗau rufa wa kun kaga nan kuma nunun ya ɗau sukun kaga kowanne da gwargwadon inda ya zo wa asbaha wa yusbihu wa asbih Kulu misali sai ka ce kana zaidun qa'iman zaidu ya kasance a tsaye yake to kaga mubtada anan sai dauki rufu'a khabar ma dama kan dauki daukar rufu'a amma anan me ya dauka ya dauki fataha saboda me limaji ikana saboda zuwan kana walaysa amru shakhisan kaga walaysa amru kaga amru shine mubtada suna kaga ya daur fu'a saboda zuwan laisa laisa kuma ɗaya ne daga cikin akhawatu kana shafi sad khabar kaga sai zanto kuma da fataha wama ashbaha zane haka da abubuwan da suke kama da haka wa amma inna wa akhawatuha amma dangane da inna da yan uwanta fa inna hatal shibul ism to idan inna ko ɗaya daga cikin yan uwanta ta riga yi mubtada zuwa fa inna hatal shibul ism to lalle kan yi nasaba ma suna sai sunan ya dauki fataha wa tarfa'ul khabar sai kuma ta mai da khabar kuma anan ya dauki rufu rufu'a kaga an canza kuma wahiya inna da yan uwanta sune inna Waanna, walakinna wa ka'anna walaita wala Allah su shida waɗannan su ne inna wa akhawatuha ƙolu. kana iya cewa inna zaidan to kaga dama zaidu ne mubtada amma zuwan inna sai mai da zaidu dole kuma ya dawo fataha inna zaidan sai ce qa'imun Kabar kuma nan kuma sai ya dawo da rufu'a walaita amran shakhisun can kuma wa laita amru nan kuma laita to laita yana dan uwan inna ne wa laita amran shakhisun wa ma ashbaha zalik da abinda ke kama da haka wa ma'ana kuma ma'anan inna wa anna inna da anna in sun zo littaukidi sukan zuwa ne don karfafan zance da aka sai ji an ce inna harfin taukidi anna harfu tawkidi lallai dahir kaga karfafawa ne walakinna shi kuma kaga lakinna yazo lil istidrak yazo ne dan istidrakin wani abu wato ya cimma wani abinda an gagara cika shi abu ne bai cika ba to lakinna in yazo kuma sai ya cika shi abinda aka rasa bai cika ba anan ne za ga littafin al-mustadrak na hakim al-mustadrak al-imam al-hakim yi littafin hadisi sai ce al-mustadrak ala sahihaini wai akwai hadisan da bukhari da muslim ya dace su ruwaito a littattafansu don sun cika sharuɗan karɓar hadisansu amma ba su kaba sai to ga al-mustadrak wato cikon abin da aka rasa tun kaga lakin da ya zo to ya zo ya cika abin da an rasa ne wa ka'anna in kaga ka'anna ya zo a wuri littashbihi ya zo ne don kamanta wani abu ka'anna huhu kaman shi din shi ne kaga kama kenan wa laita in kaga laita ya zo littamanni don buri e laita kaito ma ina kaza ne e kaito ina kaza ne ma ya kasance kaga buri kenan wa la'alla in kaga la'alla ya zo littaraji don fatan wani abu la'alla kai la'alla kam za mu samu kaza ta ta yiwu kaza din nan zai farka ga littaraji fatan wani abu da kake nema wa tawaqqu da aukuwan wani abu wa amma zanantu wa akhawatuha dangane da kuma zanantu da ƴan uwanta fa innaha tansibul mubtada ita tana mai da mubtada ta dauki fataha wal khabar khabar ma dauki fataha ala annahuma maf'ulani laha sai su zanto da mubtada da khabar din gaba ɗaya ma'aikata ne na zanantu din da 'yan uwanta to wahiya ita ce ga zanantu da 'yan uwanta zanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa wa ja'altu wa sami'tu su goma kaga zanantu wa akhawatuha taqulu kana cewa zanantu zaidan da'iman kaga mubtada da khabar duk sun dauki fataha dan me dan zanantu ya zo wa ra'aytu amran shakhisan mubtada da khabar duk sun tafi da fataha limaji ra'aytu wa ra'aytu min akhawati zanantu wa ma ashbaha zalik da abinda ke kama da haka babun na'ati babin sifa annatu shi sifa tabi'un lil mal'uti yana bin bayan abin da aka sifanta ne fi raf'ihi wajen masa rufa wa nasbihi da ya masa fataha wa khafdihi da ya masa kasara wato shi na'at abinda mal'ut ya dauka na wasali shi ma shi yake dauka shine annatu wal mal'ut din kenan wa ta'arifihi haka duk inda man'ut ya dauki ta'arif wato ya dauki ma'arifa alif da lam to shi ma na zai dauki alif da lam wa tankirihi haka idan na'at man'ut zo na kira to na'at shi ma zai dauki na kira taqulu kana cewa qama zaidun al'aqil to kaga qama ya tashi zaidun ba kaga suna ne al'aqil mai hankali to yanzu al'aqilu kaga sifa ne wa aka sifanta zaidu to yanzu zaidu a nan kaga mai almanutu ne shi ne wanda aka ake ba da sifan shi al'aƙilu fa anna'at sifa ɗin to tun da zaidun shi ne manutu ya ɗauki rufu'a to al'aƙilu na'at shi ma sai ya ɗauki rufu'a shi duk inda man'utu ya je to na'at yana goyon bayansa sai yake cewa wa marartu bi zaidin al'aqili eh, mun tsallake wa ra'aitu zaidan al'aqila kaga nan da ra'aitu ya zo zaidan ya dau fataha al'aqila ma ya dau fataha wa marartu bi al'aƙili? al'aqili kaga marartu ya zo sai zaid ya koma kasara al'aƙili ma sai ya dau kasara to annat wal mal'ut kenan wal ma'rifatu khamsatu ashiya' suna ma'arifa guda biyar ne abubuwa ne guda biyar suke zama ma'arifa al ismil mudmar suna wanda yake lamiri na hawa kwatankwacin ana wa anta ni kai kaga lamiri ne kawai ka ce wakilin suna wakilin suna kaga ba a kira suna abun ba wani abu ne ya wakilci sunan yanzu na ce ni kalman ni din ya wakilci sunana in nace kai kalman kai din ya wakilci sunanka kaga wakilin suna to idan aka samu wakilin suna ya zo lamiri to wannan suna ne wanda yake cikin ma'arifa wato ya nuna sananne ne don misali in nace kai to ya nuna kai da nake maganan sananne ne amma ba sananne ba za a ce kai ba haka in an ce da wakwai magana ni ni na gani kaga ya nuna ni din ma'aruf ne sananne wurin wanda ake zan ba sananne ba na ba ta nace ni za ta to waye kai din ai ba fahimta ba a wani ce ni to dama ya nuna asalin abun ma'aruf ne sananne ne wal ismul alam akwai suna wanda yake alam ne asalin al'alam tuta wato suna wanda yake alam suna wanda yake wannan ne sanannen abu ne wanda baya canzuwa na hawa kwatankwacin ka ce zaidin wa makaka. zaidin sunansa zaidu to tun farko haife shi an mishi suna zaidu kaga al'alam ne shine tambarin da zaka gane shi in dai wanan kake so to tambarin shi ɗaya ne shine sunan zaidu kawai in ka je neman shi sai ka ce faridu to sai dai a nuna maka wani ba su bane dan ba shi ne alami shi ba makkata garin makka sai ka hau jirgi kace a kai ka dubai sai a kai ka dubai kace dubai fa za ta nan ne dubai in kana nufin makka to sai ka ce makka don wurin alam ɗinsa shine makka to haka haka wal ismul mubham na uku suna wanda yake mubham suna wanda an rufe nawa kwatankwacin ka ce haza wannan hazihi wancan wa ha'ula'i da waɗannan wal ismul ladhi fihi alif walla da sunan da akwai alif da lam a cikinsa na nahwa kwatankwacin ar-rajul wal gulam ar kaga yana dauke da alif da lam wal gulamu kaga akwai alif da lam wa ma udifa ila wahidin min hadhihi al arba'a da abinda aka jingina ma daya daga cikin waɗannan guda hudun sannan wan nakiratu haka suna wanda yake na kira wanda babu alif da lam a ciki shine na kira kullu ismin duk wata suna sha'i'in fi jinsihi wanda ya yadu a jinsin yadda yake kagan kaga alif da lam ya hau to dama karuwa yayi akai to duk sunan da ya yadu a asalin tsuran jinsinsa la yaqtasu bihi wahidun babu wani ɗaya da yake ɓanta da shi duna ahar ba tare da ɗayan ba wata ƙaribuhu da kusantar da shi kullum ma salaha ƙolul alifi wallabi alaihi duk lokacin da ya iya ingantuwa a shigan mishi da alif da lamun a kansa na hau kwatankwacin a ce arrajuli rajuli wal faras to ya zama na kira ɗan ba ka ba rajulun faras da an sa alif da lamfa. to ya zama ma'arifa in an cire ya zama na kira babul adaf babin adafi wa huruful adaf ashara harufan adafi guda goma ne Wahiya ita ce alwaw wal fa wa thumma wa au wa am wa imma wa bal wala walakin to kaga waɗannan wa hatta kai da hatta amma hatta sai ta fi ba'dul mawazin a wasu wuraren ne akwai wuraren da in hatta suka zo ba a matsayin abafi ba ne akwai inda kuma in sun zo matsayin abafi suke to a nan waɗannan guda goma su ne harufan abafi. mai abafi shi ne haɗa abin da za ka ambata gaba da abin baya ja a muhammad sai ka ce wa zaidu muhammadu ya zo sai ka ce da zaidu to me ya nuna da zaidu waɗin shi ya haɗa zaidu tare da muhammad sai yake cewa fa'in ɗuɗifat biha alamar fo'in idan aka yi aɗafinta a kan abin da yake ɗauke da rufu'a rufi a sai ta ɗau rufu'a au alaman subin ko akan wanda yake ɗauke da nasaba nusibar sai a yi mata nasaba au alama hudun ko wacce take dauke da kasra hufidat sai a yi mata kasra au alama juzum ko wacce take daure da sukun juzimat sai a yi mata daure taqul kana cewa qama zaidun wa amru, zaidu da amru sun tashi wa ra'aitu zaidan wa amran ga zaidan da amran wa marartu bi zaidin wa amru wa zaidun lam yaqum walam yaqud to abin da ake so ka gane in adafi yazo wasalin da adafin farko ya dauka adafin gaba shi zai dauka da kace ra'aytu muhammadan to kana so ka ce wa ahmad to sai dai ka ce wa ahmadan tunda muhammadan ya dauki fataha to ahmad ma ya dau fataha duk wanda za ka sai sun tafi da wasalin na farkon shine inda ya gwada mana misalan ana babu tawkidi babin karfafan zance at Taukidu shi tawkid tabi'un lil mu'akkad yana bin abin da yake karfafan shi ne fi raf'ihi wajen yi masa rufu'a wa nasbihi da yi masa fataha wa khabbihi da yi masa kasra wa ta'rifihi da kuma yi masa ma'arifa wato alif da lam wa yakunu bi alfazin ma'luma yana kasancewa ne da lafuzza sanannu wa hiya nafsu wal la'ainu, wa kullu wa ajma'u wa tawabi'u ajma wa hiya akta'u wa abta'u wa absa'u yana zuwa da abin da yake sananne wani ita ce annabtu rai sanannen abu ne wal ainu ido sanannen abu ne a ce wa kullu dukkanin abu sananne ne wa ajma da abin da yafi tattarewa wa tawabi'u ajma da abin da zai biyo bayan tattarewa wahiya wa yakunu kai wahiya ita ce akta yanzu yana so ya kawo maka tawadu ajima akwai abubuwan da suke bin bayan ajma me su wani su ne akta'u wa abta'u wa absa'u to waɗannan duka in sun zo suna nuna akwai taukidi a wurin qama zaidun nafsuhu wa ra'aytul qauma kullahum wa marartu bil qaumi ajma'ina to yace qama zaidun nafsu ran ahmad ya tsayu to kaga zaidun shine nafsuhu wai da kansa yanzu yana so ya ce maka zaidu ya tsaya da kanshi to da ya ce maka zaidu ya tsaya ai shikenan amma sai ce da kanshi ya tsaya to me ma'anan da kanshi nafsuhu din ya karfafa maka batun zaidu din ne wa ra'aytul qauma na kalli mutanen ai da kace na kalli mutanen ba wanda zai ce rabi ka gani amma sai kace kullahum dukkan su ba ka karfafi zancen bayan kenan wa marartu bil qaumi na hadu da mutanen ka kowa gane sai kace ajma'ina dukkan su ba ka ka karfafi zancen baya shine tawkili babul badal babin badal al badal shine al musanya idza ubdila ismun min ismin idan aka yi musanyan suna daga wani suna aw fi'lun min fi'lin ko aka yi musanyan aiki daga wani aiki tabi'ahu fi jami'i i'rabihi to zai bi shi ne a cikin dukkanin li'irabansa fa huwa ala arba'ati aqsa shi kuma yana kan kashi hudu ne badalu shay'i min ash-shay'i musanya wani abu daga wani abu wa badalul ba'd min al-kulli da musanya wani sashe daga duka wa badalul ijtimali da kuma musanya dunkulallen abu wa badalul kala. da kuma da kuskure na hawa kwatankwacin ƙaunika fadinka ƙama zaidun a huka zaidu ya tashi ɗan uwanka kaga ya tashi ɗan uwanka shi ya zauna kaga ya musanyen wurin kenan wa akaltun raghaifa sulusahu wa akaltun raghaifa na ci arraghaif sulusahu ɗaya bisa uku to raghaif abinci ne abinci da ake da alkama sai aka yi raghib yace sai na kasa kashi uku sai na ci kashi daya to me yake nufin kaga an yi badalul ba'd min al-kulli ba duka ka ci ba ka ci wani sashe ka bar wani sashe musanyan wani sashe kai sai kuma wa nafa'ani zaidun ilmu zaidu ya amfane ni da iliminsa kaga badalul istimal ya kunshi abu da yawa da ya fadakar da ni wa ra'aytu zaidan alfarasa wa ra'aitu zaidan alfarasa na ga zaidu doki to kaga wannan shine badalul ghadab kwaba kenan me yasa yace aratta an kula wai fa kana so ne kace ra'aitul farasa na ga doki fa galibta kai ko sai kai kwaba fa abdalta zaidan minhu sai kan musanya zaidu a wurin ra'aitul farasa na ga sai sai kace wai ra'aitu zaidan Alfarasa. na ga zaidu doki to ran kwaba ne a zancen shine badalul ghala to yanzu ka ya ka mana badalin iri hudu misalan guda hudu ne kowanne sai ka jingina shi zuwa ga inda yake babu mansubatil asma'i babin mansubatil asma sunayen da suke dauke da nasaba fataha al mansubatu 15 suna da suke ɗaukar nasaba guda goma sha biyar ne wahiyar ita ce almakulu bihi aikin da abin da aiki ya faɗi a kansa wal masdar sai abin da yake masdari tushe ne wa zarfin zaman sai abin da yake yanayi ne na lokaci wa zarfin makani da yanayi na wuri wal halu da hali wal da abin da za a bambance wal mustasna da suna wanda yake mustasna an yi togaciya wasmun la da kuma sunan la wato in la sunan da ya bi bayansa walmunada da harafin da yake zuwa a matsayin yin kira ya muhammad kaga ya dinnan harfin nida'i ne wal maf'ul min ajlihi da aikin da ya fado ta dalilinsa wato dalilin da ya jawo aiki wal maf'ul ma'ahu da aikin da ya fado tare da shi wa khabaru kana da khabar na kana wa akhawatiha da yan uwanta wasmu inna wa akhawatiha da sunan inna da ƴan uwanta wattabi'u lil mansubi da kuma abin da ya biyo bayan fataha wa huwa arba'atu ashiya abu hudu ne annatu wal adfu na'at sifa wal adfu da adafi wat tawkid da karfafa wal badalu da kuma badal dun mun yi su babul maf'ul bihi babin aikin da ya fado akai huwa wa huwa al ismul mansub maf'ulun bihi suna ne mai fataha allazi yaqa'u fihi al-fi'l wanda aikin akan sa ya fado na hawa kwatan kwatin kace barabtu zaidan na daki zaidu to aikin dukan kan wa ya kare kan zaidu to yanzu zaidu shine maf'ulun bihi da kaga al-mansub yana dauke da fataha wa rakibtul farasa na hau doki to ina za gane maf'ulun bihi sai kace al-farasa shi yake dauke da fataha wa huwa qismani to maf'ulun bihi ma kashi biyu ne zahirun wa mudbar akwai wanda yake a fili akwai wanda yake lamiri ne an boye fa zahir zahirin ma ta qaddama zikruhu shine wanda ambaton sa ya wuce yanzu wal mudmar wanda ake lamirin sa ismani ya kaskashi biyu muttasil akwai wanda muttasil ne ana sadar da shi da zancen gaba wa munfasil akwai wanda ana raba shi da maganan gaba fal muttasil wanda a hade yake kace isna ashara goma sha biyu wahiyar hiya ne kuma ita ce ta dake ni wa garabana to kaga me mutmar adam ifna ashara goma sha biyu to yanzu a ifna ashar muttasil anan wanne ne za ka ɗauka a matsayin maf'ulun bihi ifna ashara goma sha biyu kaga kowannensu yana ɗauke da fataha to ta ka ai muttasil ne a haɗe suke aikin ya tattaru a kansu gaba ɗaya wahiya zaraba ne ita ta dake ni wa na ya dake mu to mu da ya daka ko mu nawa ne to dukkan mu sunan mu maf'ulun bihi maf'ulun bihi ya hau kan mu duka wa darabaka wa darabaki wa darabakuma wa darabakum wa darabakunna wa darabahu wa darabaha wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna duk wannan misalai ne wal munfasil wanda yake munfasali ne a rabe yake isna ashar goma sha biyu wahiya iyaya wahiya iyaya wa iyana wa iyaka isna ashar sha biyu kaga yace wahiya sune sai ka dauki lissafin iyaya wa iyana wa iyaka wa iyaki kaga ta ina zama munfasali kenan iyaya in zan hada da wasu yance wa iyaka kaga ban hada na ce iyana ba na ce iyaya wa iyaka wa iyaki na rarraba lissafi amma in a dunkule yake shine ka dobi misalan bayan daraba na kawai ya dunkule zancen gaba daya amma sai ce ya buge ni kai ma ya buge ka ke ma ya buge ki kaga ya rarraba zancen wa iyyaka wa iyyaki wa iyyakum wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna haka babul masdar babin tushen kalma al masdar shi masdar huwa al ismul mansub shine suna mai fataha allazi yaji'u salisan fi tasrifil fi'l wanda yana zuwa karo na uku ne wajen sarrafa aiki na nahwa kwatankwacin daraba yadribu darban to ka duba wanne ne na uku darban shine masdarin kalma da kan aka ce maka baraba me masdarin baraba sai ka ce darban jalasa yajlisu julusan to julus shine masdarin tushen kalma wannan babin sarfu ne zai taimake ka wajen fahimtar larabci hiya kismani kashi biyu ne lafziyun wa ma'anawiyun akwai wanda lafazi ne akwai wanda ma'ana ce fa in wafaqa lafzuhu lafza fi'lihi in lafazin sa yayi daidai da lafazin aikin sa fa huwa lafziyun ya zama na lafazi nawa kwatan kwacin ka ce qataltuhu qatlan na kashe shi kisan kai wa yusallimu tasliman to kaga tasliman masdar kenan wa in wafaqa ma'ana fi'lihi in kuma yayi daidai da ma'anan aikin sa duna lafzihi ma'anan aikin yayi daidai amma banda lafazin fa huwa ma'anawi sai a ce masdari ne ta ma'ana na hawa kwaton ka tinka ce jalastu na zauna qu'udan ma'anan daya amma lafazin daya ne lafazin ba daya ba wa qumtu wuqufan na tsayu wuqufan tsayuwa ma'anan ɗaya lafazin ba ɗaya ba to sai dai a ce to wuqufan masdari ne ma'anawiyan amma ba labziyan ba wa ma ba zalik da abinda ke kama da haka babu zarfin zamani wa zarfin makani babin yanayin lokaci da yanayin wuri zarfin zaman ka ce zarfin zaman huwa ismu zamani bi taqdiri fi shine sunan lokaci wanda an mishi nasaba da kaddara fi a wurin na nahwal yawmi kwatankwacin yau wal laila da dare wa gadwa da safiya wa bukra da yammaci wa saharan da lokacin sahur ƙarshen dare kenan a sahar akhirul laili wa gadan da gobe wa atama da lokacin isha wa sabahan da safiya wa masa'an da kuma yamma wa abadan da har abada wa amadan da kuma dindindin do tsawon lokaci kenan bai kai abadan ba wahinan da kuma shudewan dogon lokaci wa ma ashbaha zalik da abin da yake kama da haka to do wadannan ka dauki al-yawmi me yasa ka ce al-yawmi ka kaddara mishi zuwa fi ne fil yawmi fil lailati fi ghadwatin fi bukratin shine abin da yake nufi wa zarful makan yanayin wuri huwa ismul makanil mansub shine sunan wuri wanda ana masa nasaba ne bi taqdir da qaddara fi a wurin nahwa kwatankatin kace amama gaban wa khalf da bayan wa quddam da gaban layi kaza wa wara'a da baya wa fauqa da sama wa tahta da ƙasa wa inda wa ma'a wa iza'a iza'a seti wa hiza'a shi ma seti ne wa tilqa'a amma kuma seti kaman setin fuskanka tilqa'a wajhika wa da kuma can wa huna da nan wa ma ashbaha zalik da abin da ke kama da haka babul hal babin abin da ake kira alhal alhalu shi alhal huwa al-ismul mansub shine suna ne mai nasaba al-mufassir wanda yana tafsiri ne liman fahima ga abin da ya shiga duhu min al na yanayi abin da ya rufe ba a gani to shi alhal din sai ya fito da shi nawa ka kwatankwacin ka jaa zaidun zaidu ya zo sai ce maka rakiban akan abun hawa to akan abun hawa ya fassara maka yaya zaidu ya zo dan kasan zaidu daga ne sai ke sai ce zaidu fa ya zo zaidu ya zo sai ce maka ya zo din rakiban akan abun hawa sai ka ce yawa to kaga ya zama alhal kenan yanzu jaa kaga tuntuni jiya mun karanta fi'ilul madi ne mabniyun alal fatih zaidun kaga shine fa'i to kuma shi din ne maf'ulun bihi har wa yau aikin zuwan ya fadi a kansa to a wani hali yazo to halin da yazo dole ya dauki fata sai ta maka rakiban akan abun hawa wa rakibtul farasa da kuma kace na hau doki musrajan kaga da kace ka hau doki sai a ce yaya sai ka ce musrajan ai na hau dokin tare da linzaminsa da komai na wato an gama yiwa dokin dokin haɗi aitu abdallah na haɗu da abdullahi rakiban akan abun hawa sai na iya yiwa ko haɗu da shi da kafa da sauransu wa ma ashba zalik da abin da ke kama da haka to karshe-karshe karshen shine hal din wala yakunu halu illa nakira shi hal baya taba zuwa sai a halin nakira kaga ka duba rakiban musrajan rakiban ba ta zuwa ar-rakiban al-musrajan ba zuwa da ma'arifa sai na kira wala yakunu illa ba'da tamamil kalam kuma baya taba zuwa sai a ƙarshen gama magana wala yakunu sahibuha illa ma'arifa, kuma hal baya zuwa sai in wanda ake magana akan sadin ɗin sananne ne amma ba sananne baya za a bada halin da bayan su babu tamyiz babin bambance abubuwa التمييز tamyiz shi هو tamyiz المنصوب al-ismu al-mansub shine suna ne mai nasaba al بهما mai tafsiri liman bahima liman bahama ga abunda ya rufe minas zawati na zatoci na hawa kaulika kwatan kwacin cewanka tasabbaba zaidun araban zaidu ya zuba araban wato tasabbaba zaidun araban zaidu ya fito da zufa gumi to kaga tasabbaba me zai bambance maka ta sababa zaidun arabat ya bambance maka yanayin da zaka ga zaidu da zufa a jikinsa wa tafaqqa bakrun shahman tafaqqa bakrun shahman me tafaqqa ya kwakulo ruwa na ido bakrun shahman to bakar me ake nufi da bakar akwai bakar akwai bikar to me bakar me bikar shi sai ka ji sun ci an ce na bakar a ba bakar saboda yar shi aisha budurwa da aka sake cewa a ba bakar sai ka ce to in budurwa ai bukra bikar kai za a ce shi kuma ba a bi bikar ba ba a ba bikar ba gara ma abu bakarata za a iya yin kwana da nashi tafaɓa a bakrun matashi ya yi kwakule ruwan ɗin eh, shahamar romo to kaga za ka ɗauka ya kwakule dudon wani ne za ka romo ya samu kashi yana kwakulan romo to kaga ya bambance maka me ya kwakula romo ne wa baba muhammadun nafsan muhammadu ya ji daɗin rai wa washtaraitu 20 gulaman na sai bayi 20 wa malastu tis'ina na'jatan na mallaki dabbobi mata guda 90 wa zaidun akramu minka abad wa zaidun shi zaidu akramu minka ya fi ka karimci abal a matsayin uba wa ajmalu minka wajhan ko kuma ka ce ya fi ka kyan fuska wala yakunu illa nakira baya kasancewa sai a nakira wala kone illa ba da tamamil Ba baya kasancewa sai a ƙarshen gama magana kusan iri ɗaya da alhal ɗin kenan babul istisna'i babin togaciya wa huruful istisna'i samaniyatun harufan togaciya guda takwas ne wahiya ita ce illa ka kawo sai ka ce illa sai dai to ka togace banda kaza kenan wa ghairu wa siwa wa suwa wa sawa'un wa khala kaga ka keɓe banda kaza wa ada banda kaza wa hasha banda kaza duk kusan ma'ana ɗaya ne to wannan yana nufin ka togace abinda zai zo gaba ba ɗaya yake da wancan ba kenan fal mustasna bi illa abinda ake mishi togaciya da ce illa to wannan togaciyan gaban yunsab zai dauki fataha ne idza kana al-kalamu tamman in magana ya zanto cikakke mujaban wanda yake na dole na hawa kwatankwacin qamal qaumu illa zaidan mutanen sun tashi sai zaidu dole ka illa zaidu me zai dauka dole sai fataha saboda shine istithna ismul mustathna kenan wa kharaja an-nasu duk mutane sun ta illa amran banda amru shi bai fita kenan wa in kana kalamu in maganan ya kasance manfiyan korarre ne tamman cikakke jazafin hilbadal ya halatta a wurin kai musanya wan nasbu ala al da yin to da yin fataha akan sunan da aka yi togaciya na kwatankwacin ma qamal qawmu illa zaid mutanen ba wanda ya tashi sai zaid wa illa zaidan sai zaidu wa in kana al-kalamu naqisan in magana ya zanto akwai tawaya kana ala hasbil awamil to zai kasance da gurgudon ayyukan ne na kwatin kace ma qama illa zaid ba wanda ya miƙe sai zaid wa ma darabtu illa zaid ban bugi kowa ba sai zaid wa ma marartu illa bi zaid ban bugi ko ban wuce wurin kowa ba sai wurin zaid me yasa ya maida zaid kuma katara shine limaji limaji bi saboda zuwan bi wal mustasna bi ghayr idan mustasna yazo kuma da amfani da ghayr wasiwa wasuwa wasawa'in to su kuma me harafin gaba majruran zai dauki kasra ne la ghayr baya daukan akasin haka zai dauki kai hukuncin jar wa majrur jiya mun yi jar wa majrur jar wa majrur kuma mun faɗa jiya abinda majrur ya dauka shi jar yake kai to duk abinda majrur ya dauka to jar sai ya bi shi wal mustasna bi khala wa ada wa hasha in aka yi mustasna da khala da ada da hasha yajuzu nasbuhu ya halatta ayi fataha wa jarruhu ya halatta a yi masa jarri wato kasra na hawa kwatankwata ta ya tsamal mutane sun tashi hala zaidan banda zaidu kaga an yi fataha wa zaidin ya halatta ka ce zaidin duk wanda ka yi yayi wa ada amran wa amri banda amran banda amru wa hasha bakran wa bakri banda bakran banda bakrin duk wanda ka sa yayi babu la babin fadin la i'lam ka sani anna la lalle shi harafin la tansibun nakirati tana mai da fataha ga nakiran da zai biyo bayanta annakiratu fi siyakin nafi da muke yawan magana la in yazo a matsayin wannan hani to in na kira ya biyo baya to na kiran dole ya dauki fataha ne sai ta tansibun na kira yana mai da na kira fataha bi ghairi tanwini ba tare da an yi tanwini ba idza basharatin na kira idan ta fuskanci na kira daga ita sai na kira din walam ta takarrar kuma bata maimaito ba la in la yau na hau kwatan kwatan kace la rajula kar kada wanda ya zauna cikin gidan kada mutumin da ya zauna cikin gidan kaga la rajula ba za ka ce la rajulan ba la rajula kawai fa in lam tubashirha in kuma bai zo dai dabda la ba wajabar raf'u to wajibi ayi rufu'a wa wajaba takrar kuma wajibi a maimaita la din ya sake zuwa na ku tankwacin ka ce la fi dari rajulun wa lamra'atun a cikin gidan ba namiji kuma ba mace me yasa sai ka sake maimaita wani saboda laɗin kafin rajul ɗin ya zo fiddar ya riga zuwa to sai ka raba su kenan sai la ya maimaitu fa in takarrarat in kuma ta maimaitu jaza i'maluha ya halatta ayi amfani da ita wa ilgha'uha kuma ana iya jefar da ita fa in shi ta qultu fa in shi ta in kaso qulta sai ka ce la rajulun fiddari wa lamra'atun ba namiji a gidan ba mace wa in shi ta kulta in ka zo kuma ka ce la rajulun fi dari wa lam ra'atan babu namiji a gidan ba mace kaga ka rage akan na farkon babul munada babin almunada almunada khamsatu anwa munada nau'i biyar ne almufrad suna wanda yake mufradi shi daya al'alam wanda yake alami ne wato sananne ne wan nakiratul maqsuda da nakira wacce da ita aka yi tagen na magana wan nakiratu ghairul Maksuda? da kiran da ba a nufe ta da zancen ba wal mudaf da ba mudafun Ilaihi ba mudaf tukuna wat shabihu bil mudafi da abin da yake kama da mudafun fa ammal mufradul alam amma suna ɗaya wanda yake sananne ne wan nakiratul maqsuda da nakira wacce take an nufe ta fayubnayani ala dhammi to ana gina su ne akan rufu'a min ghairi tanwini ba tare da tanwini ba hau kwatankwacin ya zai ya kai zai ya dinnan shine harfin nida ya rajul ya din harfin nida to kaga me suka dauka gaban rufu'a wasalatatul baqiya ragowan ukun fa mansubatul la rufa fata ake musu ba sa daukan wani hukunci babul maf'ul li ajlihi babin aikin da ya faɗo dan shi wa huwa al-ismul mansub shi ma suna ne mai fataha allazi yuzkaru bayanan wanda ake ambaton sa matsayin bayani li sababi wuqu'il fi'li tas dalilin faruwan aiki na hawa kaulika kwatankwacin cewanka qama zaidun ijlalan li amru zaidu ya miƙe ijlalan li amru dan girmama amru menene maj'ulun li ajlihi ya miƙe dan mai dan girmamawa kaga maj'ulun li ajlihi qasadtuka na nufi inda kake ibtigha'a ma'rufika dan neman saninka kenan me dalilin nufatan shi da kai dan neman sanin shi kaga ajlihi din kenan maf'ulun li ajlihi babul maf'uli ma'ahu babin abin da ya ja aikin tare da shi wa huwa al-ismul mansub shine suna ne mai fataha allazi yuzkaru wanda ana ambaton shi ne li bayanin man ma'ahu al-fi'l dan a bayyana wanda ya aikata aikin tare da shi na hawa kauli ka kwatankwacin cewanka ja al-amiru sai ka ce wal jaysha sarki ya zo tare da sojoji kaga me yasa ka kawo dan ka nuna dawa suka zo wasta wal ma'u wal khashaba ruwan ya daidaita da katako ka kawo kana so ka nuna ruwan yana tare da me kenan sannan ya ce wa amma khabaru kana amma khabar na kana wa akhawatiha da ƴan uwanta wasu mu inna da sunan inna wa akhawatiha da ƴan uwanta faqad taqaddama zikruhuma wannan ambaton su ya riga ya gabata fil marfu'at ababin marfu'at jiya mun yi al marfu'at wa kazalika tawabi haka abin da ya biyo bayan su faqad taqaddamat matuna su kam sun gabata bai daɗe ba dazu muka yi kenan babul mahfuzat mahfudat asma'i babin suna da suke daukan kasara al mahfuzatu thalathatu anwa suna da suke daukan kasara kashi uku ne mahfuzun bil harfi wanda yake daukan kasra ta dalilin harafi wa mahfudun bil idafa da wanda yake ɗaukan kasra dan idafa to dan an jingina shi jikin wani abu wa tabi'un lil mafhudi da wanda yake bin bayan harafin da ya dauki kasra fa amma al mafhud bil harf amma wanda yake daukan kasra ta dalilin harafi fa huwa ma yuhfadu ma yuhfadu bi man shine wanda ake masa kasra ne ta dalilin zuwa man man bil babi kaga mai da shi babi ne saboda man yazo wa ila wa an وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وبحروف القسم حرف الرنسوة دم من يسيا وهي الواو والباء والتاء وبواو رب دواو الذي زوينا حدد رب ورب مثالي وبمل da kuma ka zo ka ji an ce bi mus wa munzu da kuma munzu mus daban munzu daban wa amma ma yukhfadu bil idafa amma wanda ake masa kasra dan idafa fa nahu qaulika kwatankwacin cewa ka gulamu zaidin yaron gidan zaidi wa huwa ala qismayn ya kasu kida biyu wa ma yuqaddaru bil lam akwai wanda ake kaddara masa da lamun wa ma yuqaddaru biman akwai wanda bimin akwai wanda ake kaddara masa min fallazi yuqaddaru bil lam wanda ake kaddara masa lam nahu kwatankwacin gulamu zaidin yaron zaidu wanda zai yukaddiru yukaddaru bimin wanda ake kaddara masa min na kwatan kwatan saubu khazzin saubu kaga shine wannan kana ce mishi mubtada sannan kuma khazzi din fa shine idafa din kaga saubi khazzi wa babu sajin kaga duk karshen zaka rika dauka shine idafa wa khatamu hadidin tamma almatin bihamdillah littafi ya kare insha Allah to sai mu dan taba littafin gaba tunda da dan wasu mintuna insha Allah